بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى كلنا إجي على زمنا يساجي بغرغر من يا إتيا نبي محمد ونه صلى الله عليه وسلم يوغيلي جدا إتيا صحابة وشكونا لغاي الخلفاء الراشدون صحابة غني na anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya riya bai cin kwai bai darja kwai zuma ya annabi sakuna shi bai je fata na zuma tuci sakuna shi bai je fata na do shahada ba do shahada ba egwayen annabawa sako shigawa egwa tuci ji gawa e agan ga zuji mito mi sun yi alu suna da ɓata gun ga sayidu na abubakar yi kyau sahaba na bisa doro na beije na adde na da ciwon ya sayidu na abubakar na bai wuce jama'a musulmi shi ita ya zakon na shi zuma ya ta yi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi wa gili gida ita ya zakon na shi daga littafi na yi ga نبذة مختصرة في تاريخ الألفاء الراشدين أتويتم يوكوكوروجي إتيا تاريا زاكو أليفا كوجو نجي زباونا littafin jin amfani biyu jami'ai madina bangaren mahadu tahalimi lugatul arabiya babu elu igiyar e, musulmi jami'ai madina bu ita yi zakogunin na gukwe kan to ma shi kafi igin idan ita yi zakon na wani gai na abubakar na itiya sahaba shi ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam nga ba su koya bilami fa littafi ne ba zai tiye falalayen mu'awiyya na ebe na ga wuce wa gun mu'awiyya na sahaba mu ci kuyo na bayani shi bai tiye falalayen wana mu'awiya mu da miniya zai ji maki shi yin sahaba je buku cike na sunan wani wasu fili buta ajiyar abubakar umar ji so a mai mu'awiya bai giyu na iga ya zai dune lana soko ya buta fili ko. sahaba nabi muhammadu man mu'awiya yau annabi man nan yin ga la ta subu ashabi zan duru ga gagadede lo bayan sahaba mishi ba Ibu na qur'anu an liyani ƙur'anu ba za shi ka kayi da na shi na yau gwa ga kayi zaɓi cicin shi ebe na yi zaɓi cicin shi a yau aji annabi sokoja annabi sokoja shi ga tsoci jiya ga almasumu na shi a tsake tun ka ba iri shi lugwa amma to a tsaye tun so ga iri shi a ga jalu amma ga satu ya yi lobiya bugun na ga kayi da yan zaburu shi ti sahaba shi bu bicicin da zaya bici ce da zai amma ba ga da bici ce tuna su ko ga gawai annabi muhammad ga gawai sallallahu alaihi wasallam wala min wati bici wuce jo to aya shi be qur'ano ne wugwa ga sahaba ji ade na go musulmi kirki na sai addu'a jama'a ji to ayan nan lokaci na ga biya gube zai na ga wunde za ya aibuwa sai sahaba ji na ga kewa jijibe ga tsoci na bai wani ga yi ga ga wallazi na ja'u min badihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آية na وشكويو نازا وانجي ميابانا endoro galle ya bici ce sahaba annabi Muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam Aya ne ga ga ga wasu su so ci ga wallazina ja'u min badihim zai shi bezu mai sahaba jona yakuluna asaga ina na dana addu'a na gwayi na dana ne waga ba sahaba ji na dana a ga bula na fiya a ga anya a ga loye ta ja ko ai bo aja jija e bona kungiya ya shi aji ina e ya e lagwa suna yi eta yi na ji jago gangadi sahaba ji wani nga ya e la ne magi musulmi ji loba sahaba ji eta anya jo anya jo ke na nabi muhammadu gatiza na ji wani lugwa gaggayen waga gbata ofe ke ya labari yi na tsoci ga ta bai gafara bayana bai ci wani soko jaye ga mutu a ragan bai yi na alifa wuce ngala qur'anu yayi kaida ga wa ammal na fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min hubtiga alfitna zai je ma ja kwake ba gwana ene je wazana na tsura ya yi lobe yi na ke na tsoci ga na luwa ya ga ba ta gaji kaza ji kaza aibu kaza dana fe ba falala na toci jiye ya uku ke baya luma ji a ci bici ga a masu kogon gan a ji kaza ga a masu ko gan ba ta bata nasibe kur'ano hadisa nabi muhammadu ga ga tiya fara su ko be falala zan shi bugo jama'a musulmi ji e tare ba ga mala shekka al-usaimi ga wujiyan dolla jama'an na ji cagwa sun yi ta yin al-usaini baya zawan gija ebo ya na ji faruwa e ya bici ciji e na waga ya ta wuce ji wowa ya nan guza da ciji dina gangana agwa su tare ya ziyo al-usaini al-usaini ebo na ga buya wai a da sahaban da ciji tupa ebo na kadana ya wuya al-usaini daza wuyi sababi gan beziyo yazidi ege mu'awi ebo nan gai shugaban kasa kanga jama'a kufa ci ga al'usaini husaini ayewo alobezion ya zai duniya da na mawun kagwen kiyo na sukun cewa da ya ya tishe soja jikin ya kufo ga yanan wana al'usaini na ne wa gada kin ya kufo na alawa kan yi gada ebo nan ga gitsu guba kin ni ba daga baka kan wucin fitina annan wa fi ɓaje ne amma wa galawa wa yazidu ne kuti tike na ga ala al-husaini wa yace buto kute ce babu ne ya muawiya na bugo da taiman kirkiji kace da wata jama'a na jago ya matsu ga na sahaba nabi muhammad alkhairi madabwa ibn ya ga ni to jama'a musulmi ya aya na jito caji sahaba je nan galla kad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta shajara zaku kya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ji ishara yi ganji mu bayya be wayo e eh, shi ci bana yi ga asamra nabu kin do ma mai jalalai be bai biyo ai za 1400 a ga so ce ga gata bu galla kan radiyallahu anil mu'minina zagu ki mai logai musulmi goro. a ga kpata jiridda sai go tutu a a za 1400 mu bayya be nabi muhammadu a ga so ce bazayan nabu ya to ba zai ji canada ba zai ji canada ganci ma zai ji tsoci ga waya daji bai na wadata ta bo wama ba hukunci na ya mini waya amma ba hukunci na baya ziyo sai na abubakar umaru ga yi gimi na jayo za na shi ma za ko jayo na aya kur'anu ga gaci abuna jama'a musulmi shi aya kur'anu ji gaga ne wugwa ga bai age ni sahaba je toya wani wadda kafa ga mituni ni wuce ina ga mituna na tsoci ga ta abuna ya wa wawo kashi ya na je na abuna ya zai makiya na ya zai ji zabe maji kwai lobana wawo kashi ya tsoci. kashi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yi ga gada ya ta yi sahaba mu ci kunna na dojiyu dabba ta ce sahaba ji wani aga waga lokaci kici sai duna abubakar agwa halifanci waga ya gobe nici lo ya gobe gute zumayin ijira ibn an ya nabi sallallahu alaihi wasallam waje ajali ba ko ya no ya go madina wana muci go pawa muci pawa shabaya shabaya ya gobe nici mini ya tsaki tibo rabiul awwal ganwa ya go mulki o muji mulki tsakani ya guba tutu to a ga gaga ke yi sunna sayyiduna abubakar waga abdullahi ya giya usman abdullahi ya giya usman kuni yusai abubakar babu usman amma sunna babu tula na yi abu kuhafa ngai sunna na babu tula bai yi na mudamini zai ji tsoci jini mai tace sahaba ji ndabe ne ya musulunci gwada amma na umar babu ga musulunci a osman wato babu ga musulunci a aliyu wato amma wuyi ga rabbi a ne an ashkura ni'mataka allati alayya amta alayya wa ala walidayya dabin ne yi a musulunci go damini zai so jini mai ege amir da kwen saiduna abubakar ya farko ya yi ga amir da ko ba ciwe yi ga amru da ko ta ciwe yi ga kab da ko ni ciwe yi ga sad da ya su ciwe eh, yi ga taimu da ko tsai ciwo yi ga murra wa yaltaqi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi murra wa huwa al-jaddu sadis lahu alaihi salatu wassalam sayiduna abu bakar dangi bu da ake ba gani biya nabi muhammadu ya ban da kwaye tsaye ce wani yi ga murra na da kwaye nabi wasu tsaye cike yi wa murra wani izo zarni da ake ba muke ya gi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ga fifi mu ciko daga damu a yi kure shi ci zashi ni ya ce a ga ayo hutu zumairin doro kendo na bayani a benin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato gaji sayyiduna abubakar ya ganbe as-siddiq ya isa gaskiya ku kan kici juwe be sunnan na yo waga lokaci na annabi da zaya al-isra'u wal mi'rajuna ezaya al-isra'u ga ya zanu da daga makaulo baitul maqdis na mi'raju shi daga baitul maqdis na gulo sama gutu bana. galato ce ga yi ga subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'u al-basir idan na gato shi jiya da shabayan suratul isra'il wajiji eh, a tuji daga ya zauci kwanna na sayyiduna abubakar ga ya zauci gaskiya kafiri ji mushiriki maka ci maga hajin ya daga mani uzo e zagan wuta zan bakwai ya shi ne e wani baitul maqdis e zun gbagba gani bai makaya bobo a gaggama na waye zo na tun na mu cawazi na gama na su shiga a bai yi a to ga tu a eh, sadikul amino e za gaske e za amana e wani ila amana ji shi shi mai tsaya amma tun nu bebe wazi ci ga hannu ya jo ya kutin lugwana ga waje za daidai nga mala zandoro na iza wangi ilo ekoso chino ga shiri jifa wallahi talla ba ajin da biyo ituna edda na oge gana chala da le bana oga jiza de wani nga mala lukman al hakim gabe giwi lokacin jun foro gudu ji wazi nan ga ya bunayya amr bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak jiza wangi ji amma fa jo ga eja deore ayegbon be aibu na agha ebe ihe one aya gbawu be toko na agha ebe gi one we de wazi dici gamala wazi dici na ga na de waya na gaskiya ma cin agwati uba annabi ga wala da be ga boji wange amma ga mana zutu amma ya aibu shi ga lokaci na annabi da zai isra'una asba ya tahaddasu an-nas bi dhalik na annabi shi ya bani da shi ba kai shi wucin umar lolo pamba na kan kwaci bai rayuwa ya bane man doci na jijin ya dabe ganin yana ga na e buliwo ke makaci yau suna ga yana e larauci aga ga abudu ene kpanin na kan kwaci zawon gan bai kiyo bai rayuwa ya ke ba bogo wuda zanna da be na kan kwaci wani albarka kwai pamba bai rayuwa ya muje na ba lauwa alau da zanna ya bane ga wannan na kan doci ga wadda ji kan zawai zada na gayi ga na tazuna zawangiji fe baza ya a aza anni muhammadu gan anni muhammadu gan a majin dabe gan ya gama ya zo gama nawa ya zo har minista ya jijin imani biya na bi kan gafi maka wani sashi ya ji ridda a gajin ya dabi yi biya bugu to musulunci na so a ji biya ebo e, e gannanin gana gama nan zuwa yau amma fa a da wani an ote zai gani na wato zai je da biyu na ji kokari a dabu a da lawaya ni gani biyu a dan na kina sai bayan masa yi ku sai abubakar a fe ga a ga hallaka ila sahibika yazbum annahu usriya bihi laila ila baitul maqdis wa ga ya daji bai masa yi wani na ga lawu dazan arbe baitul maqdisina eshi tuwana waga ya daji bai gwi qal aw qala zalik uga ci ga kalu na ma guga gaga in ga gasa iga ya wadana galla in qala zalik laka sadak wuda gagaga gaskiya ga wuta mitiwe bai ga manaya mitiwe bai ga manaya aga wa gaskiya ya bai ga wani ya zane mu ga da bai wani lo baitul maqdis na wuce ke da shi kafe a ji sallah asuba da kafe bauti na shi e zan wuce mace zata canja ga kala da am ya gaskiya ya muda gaga na gaskiya ya inni usaddiku fi ma huwa abad min zalik kai za lo paga chin wuce ga muda ya gaskiya ya e bona ya ce kwalo yake yo ya zannale ga inna Allah ala kulli shay'in qadir masu koyo ade na su koda iko tuwa na ga kai za pa na shi mu de ga ga mi gaskiya ya biyu ki bo usaddiku bi khabari samai fi ghadwatin aw rawha ga ebo na mi gaskiya ya biwi bi labari sama wa ina wai biya yi be yin laji be lozina a sakiya ya gaskiya biwi be zanna ya daga wato ga abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq ngala nabi juya gan bai siffa ne iza eh, gaskiya ku iza eh, gaskiya ku to nga mala sahaba mu ci kuna ji da falala ga pata nan gaule, man la fahimtan do citiya aya nabi suratul nisa yana bai toce ga wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin zandoro na ga mitu ko be tuci na zan na ga pamba gan be zai ji toci jini mai yana, minan nabiyina ga ya na bawa jo was siddiqin sayyidina abubakar wuji siddiqu ya hmm. was shuhada sayyidina umar wuji shahidi ya au sayyiduna usman wuji shahidi wuya au sayyiduna ali wuji shahidi wuya au bugo zanna ji qur'an wa ishara ji da ba siffa na ji so ci to arabe yin ji wona shu ada wujayo nga mai ga haji ga mai ga kafir e bana o gadda litafiya muhammad bin muhammad al-mufid min man kwe je manaje na sahaba ji wona adin ga zije shi abayebo aga aga izandoro na jiye da bi halifanci na ji zuma annabi wana ajiye da bi halifanci ya zandoro ya sai bi halifanci ya ziyo ya sayi na ali zuma annabi zai ji shi zo pata na ajiye da bi haya nga ali ali ba mini manya sai ga gannan ga ma na shi a babu hajji ya dabe sayyiduna abubakar ya ya dabe sayiduna umar ya dabe saidu na usmanya alifan caji ya dabe aya amma lamitwa abia ya saja abiya milatu ga haja wallahi tallahi wadda littafi manya so ga ganna bogo kage tawe ya dabe na abubakar ya maki yi kwashi gana wa aga ya ga kuci guba ya kureshi abubakar be umari da wani adina abu wasu ga zandoro da lita haji wale ga na jari na mula ba jiwa ji tuna wa wani ya yi ta kai da wani ya ebo na zandoro na gwaki na wuce na dole o gabara aji bai zan daga aliyu sa aliyu ebo na ga ayin ciji zuma na biyu ayin ciji kai eni ko cha tondo ci ga khanal khamin wa sadda an haidar malaika jibrilu ayin ci ji wa wayi fake aliuluwa a da kungiya ya fita cabo na jiga aliyu na wato wayi na goyon gala da kungiya da iga gurabiya na ke kwame gurabiya yau kungiya wuce ji a ga na bai sai duna aliyu bai doji wa ga kwanko kendo na kwanko guba shi je tete rana ci bibe na daga da aliyu wabi annabi na yau nga mala jibrilu bena wa jiki ha wa chibi cho chawa ila daya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to pata akida na jifilita fa abu na gaggama na wana agubayu litafi wuce da ba gaggama wuce da na yabo na de mu wuce kondo cikin ya saudiyo akida ji ga ku ya ka pata litafi ji mu za pata ne ga fi bona peji kaza mujalladi kaza peji kaza mujalladi kaza pata akida ga ku fi mu oge ya gaggama na wade fi akida oge to labi ba gaudana ya lawwe peji wuce to volume ba gaudana so ku kawo ji sayyiduna abubakar amma wamma zumaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na anabi bai je da ya guba ce tutu an doci shi na kan ga maziyo a masayidu na abubakar maka wace a gaba ma maka gaba mu na kyan kyan ma anabi maka wasu ci jiki wasu ji na ki maka wani bugu gi sayidu na abubakar nuguci ya guba tutu bai tuwan doci shi islamuhu wa ba'du masha, mashahidihi ga ya abubakar kin dulo musulunci lo na bai kuda na julo ne kana abubakar radiyallahu anhu sariha al-istijaba li da'wati rasul sayyiduna abubakar udan min zai ji ka nabi ye bai waye dawo yazo ni bai yi wina mujizuma lole sayyiduna umar muda lo har ko wana yagi un zagi un yu kasho sai wai imani ne jin bi annabi muhammadu ina yegi una ga fatima na killa wuci jin da bi annabi na bi zalna na ji wazi na to a ce aga wai wa fen na zago kando ci umma ji wato wato na ga be gwatun na da ya goro kando ci an kali tu zai ji gotun na kwata na ga ya bu mare ga sabu mare makiya annabi wore wani abin lalle ga ba fahimtar na ga ba nye mu ya de buga ya zauto wai ya aibu na to a ci a zuwa gama la ka fahimta gaskiya la ya za karayin biyu yi ganin goma e wannan wujo lokaci sakin mu ga yi etuna walo ya din na gace ya wato ga duna abubakar man shiga mu ga yi ta ci zaba ginin sashe mu ga yi ziyo zai ka imani jina ta ci zagi jina na khadija yi miyu yi miyu ta ci zakan yi joyi sayi na ali bana ya gi faci ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunna nabi jiya wayan ziyo ya khadija na go lauda da emi khadija gani biyo ci guban da gi ubo yula lo pa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ci shani sayyidina abubakar ga inna allaha ba'athani ilaikum so chami tufiye makaci shi fakultu ka zaftu ya gaggama na mai zo ya ne fe gami na ya gaggama na zuci miyo waka da abubakar sadaka abubakar maga ina wai ga fata na gaske wuyo wa wasa ni bi nafsihi abubakar chemiwu wula rayu a tumi zuma wula dukiyu a tumi zuma bogo ya ga masoyi komin na lugwaya miya ga abubakar lugwaya miya mi waga zandoro ni we gba mi waga zandoro lagu to mutunciwa e bona fa zuguba na biga ganno fa hal antum tariku li sahibi ye ga masayi mi lugwaya miya za bacimi ya macimi za pamba be mina fe wuduki uya mina fe tumi zumana bogo chelle ba gabe de sahaba jo anabi shiga ganna ne ugwan darja ya ziyo da pata fe ya fe yi miga game na zuci to ya so na yi jira ne yana jin ya miya mu ga ta ga gaskiya gaskiya a ci ga gudda zake babe annabi sallallahu alaihi wasallam ino kela lo madina na sai nuna abubakar shishishi ne in gidi sama annabi ci ga zai da bawo bo zan doro da bawo na gungulu tiya saiduna abubakar ga yagi guba bi ma na yagi guba yami a shiga da bambodi fe ki dabo bi kewa ya labari ya ce ijira wani ga e ekakun ekakun ga tomi midira kun guba da nan ni yawa ni yami na ya tuwa da zannan ibana e ali alibayi bayari addatu lokaci na ni sai na abubakar otu zuje za kwando ci ta da gumo bawa lu ga amin ya zumaka wuji doji wai na tula bai na tuwe bai alkhairi na ta ne zuwa waya yi da za ko wuce ta kan bayu wuce ke shi wani bayi ba maka ce bai ko ta ziyo sai duna abubakar bogo za ko na jile gwaye so ce yayi labari ya ti ijira na nabi muhammadu jibe sayyiduna abubakari na ga illa tansuruhu fakan nasarahu allah iz akhrajahu alladhina kafaru ka gaya ya lokun ke babe ka gaya ya tuzuma ga so ci yu tuzuma ni lokaci kici so ko tuzuma in akhrajahu allazina kafaru lokaci na kafiri ji niuzu daga makka wana saniya isnaini idh huma fil gar annabi sallallahu alaihi wasallam wa pamagan be sayyiduna abubakar wa gayi zabaciwe zannabo har tuko bana da da fi kwan korona yi gaggaru saurina ade garu hira'i ngai na tsawa nabi fe lokasa chawaye jiuna garu sauri gaba da sofi har foguta ebo kibo ne ja tuganya kwazandoro ga dena ko berayi ko tutuci a yara kun shi tun a ga ya oda ki maka bu bi wuce kwankuro na gaba da sofi har guki foguta ayo ko pata ngole ate ko taboro kyajo adade amma cewa ga sani ya shiri jiya ebo na kpawo nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali sallami ni da sauci ka taubo na be a shiye a ga yi da cibo cha da latte mini sai dai na be ele ga agu a sa sayyidina ali a ci gadda zaganci ci yayi waza da mini ya tuko na sayidi na alilu ya nabi muhammadu ci a yi bata wa rayu la saziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wani yaji kpata mi gun galawa izhuma filgar lokaci na gafi kpankoro na fokuta ci a gafe da kpankoro ni wuce bo izi ya kulu li sahibi la tazan annabi ci fe gangan bai sayidu na abubakarin ga la tazan bi ma na la takhaf ebo kibo da salo ziyo sayyidina abubakar ya waina sayyidina abubakar ga annabi shiga ga annabi waina ga inna allah ma'ana wuce soko da bin wa ga soko da ba ga bin ya mm walle yau ma tuyizuma maga sirri sunan halin na bogo age ga wa ga soko pamba bin yi wuji be zati ya a a be ilimi wi be wi be kabu wi be wuci wi be zuma tuwi ene kwana na wana a na jibe qur'ano etiacho a ga zati su kudda ba ga ba a arrahmanu alal arshi istawa so caji daidai ta tayar da shi na ga nabi ga na ga sahaba ji fata ga ga lami lamitu fahimta ba din doro ba kiuta bota na yita akida sunna da wannan o luguwa ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi to cicilla egmaci aya nabi muhammadu mando ci ga alayhi ya sayyiduna abubakar na lo amma man jige ga na tazo ga nan ya annabi e boye no ga biu ga wa ayyadahu bi junudin lam tarawha yitike chu lokaci na gu ku gici na e ku badar na gan be soja na ji yalle yana soja ji fita eh malaika ji aga ce kwabe soja ji waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla kafiri ji soce alamar halada ta ko daga kanga tunna gufai badar na pipe na fe petita chana ce papunga da tsuwa nabi madina na a ce kunkuji da na yi ga badar na ibana sunna da na ga yi ga badar ba wuce ba na yaje jin wuce ko cikin ya saudiya wa kalimatu lahi iya al'uliya e game mi tsoci ga matafin bon gayi e musulunci alamar tsoci wa tula bai wuce na abubakar wudda mini tun cikon kwanan wudona. man jiga ayan ne ugwaye ciwon ya sayidu na abubakar ibn e, ga annabi le zaji yake mu cillo mi zandora sai mi ziyo sai mi sayidu na abubakar allahu akbar sayidu na abubakar ya kuda na annabi muhammadu lo pata na uda gani bi mu da gani biwi mai zako aga ga kisi na ga kaya wai ko wace kaya shi ya ku suna sayidu na abubakar da wani har tuko ba na lezu kafi lokaci ne lo musulunci na wuje dinari ko su ya dashi ba a ci a gaye e wale zuna da gani wai na amma ɓata wa dukiya na wufi ya gboro loya da wa musulunci wulu wuji ji gwa gaye wuji na ji be imani ndaka taji mai kafin ji fejin azaba na ke bilala na dukiya na gu fela sa wuji musulmi jau fela jihadini taimako fela to annabi muhammadu zuma sallallahu alaihi wasallam ta jamaji lokaci na fi kwankuro na wai na sayidu na abubakar gana anas bin maliku bai yi gan bai hadisi hadisi na manyan al-bukhari bai muslimi ga sayidu na abubakar wata fe baza bi wani ga lokaci na fi kwankuro ya garu ira garu saura wana lau anna wufe na annabi ga o'o oh, oh, lau anna ahadahu nazara ila kadamaihi la busarna tahta kadamaihi zandoro mini kafirin na jo da aga cin bici takwa le bici kin tajile aga ile aga ile ebo na kafirin shi da har bi pankore pankoro mi sunne ifi pankoro ni mbo amake fite wadana ngala sa'idu na abubakar gadda zai ni mini abu ga jikin ga cin bici wule bici dau chayati ga labusarna da gaile gaile zandoro ta cagwa masu koya yi kwa wallahu galiba ala amrihi walakin aksara na? la ya'lamu su ko cin wa tsala ga makiye zo zuzo Allahu akbar wuce ga e ganna nan wuya ga dara annabi mu fe ga ganna be yore e tin da suna launa anabi fe ga be ga ya babaka ma zannuka bi ithnain Allah salisuhuma ki tunani oyo beza guba na sokwe to azumone sokwe za ta chawo na sokwe lo agwa na ngole ade na jiza na jina ade aga sokwe nan ga annabi Musa alayhi salam na walo bayan e fir'auna na kiso ci go efe da ibuna da sun walo ziyo walo annabi Musa wana da je umakiyo ne ga wuce jigazo amma kiso ci ga bayan inni ma'akuma asma'u wa ara efe da ndo ajiya mi pamba bi yi mi wo ezeji mele gogo ndọ ajiya ma je u kafiru ko ne ndo majima Allahu akbar bi wuci ebu lokaci na dabina igula da abu yi bi ba zai tiya falalau bagan da annabi sallallahu alaihi wasallam ufeji amfani gan bai azike sayyiduna abubakari kendo ne zaje wati cuna tunno ga musulunci na wakya ga wudde ji mallaka ta cuna la ga gaye leja 40000 dirham dirami ku suna da shi ba nguji kiyo nguji mallaka amma وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه وفي وبكاتا به سيدنا أبو بكر كندو نيزاج وبكاتا بكيو ngama lan da ya na abubakar lokacin wula ga musulunci a nubi a jewo wala duke wa fata wa ya muhammadu Ngo wace na na bidaya ga kaza waya zanna e batan zanna ya bata zanna ya bata a'a yi galle na jiji faruwa dai lokaci na abu sai na abubakar fuska kwata wuri famba eboki ba nabi dai nujin imani bai makaci ajiyar biyun re ajiyar biyun zanna ya bukuti ke jama'a musulmi zanna ya bukuti ta kabo wadda ga alkhaira galo ba zanna amin wa mana kima kawo ga alkhairi galo ba wa yau kya kan wayo so kuma ga waga ibn an ga wallazina jawo min badihi yaquluna rabbana wali lana na li ihwanina allazina sabaquna jama'a zan doru to ayan ibn na yana ga ni wani bicicin da cin da zaga da abu na ga A yi lawgi musulmi jo ibn da nan baya to aga lawa ofe ga ganga so kuma ga ba gafara kewa jijina bando chon gawa oh, kullum wa'ada Allahu da husna qatta wajen alkawali aljanna na lo musulunci ka fi ade na sara be gungoye maka yana be nan na lo musulunci lokaci na agunki agunki ya maka zo na ke wajibi be aya na zina aya qur'an yo wajen hadisi wace ga hadisi ta zo ya so ku kawo shi sayyiduna annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma nafa'ani ma luqattu ma nafa'ani malu abi bakrin dukiya zaddaba jimi amfani riya amfani na mijiya zike zibo ya abubakar wana Allahu akabar. wa kad basharahu rasul sallallahu alaihi wasallam bil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ji mu bushara ga gimi al janna wa edu fe ba ne wa ta ga annabi muhammadu yi sunna sahaba yau. amma da litafi na mando cika dr mustafa murad zagbawo ko biyo amma zagma wannan shi wuce lokacin ya idi fahimta ko lokaci kakai amma ya zagu wannan gayi kiyo edufe ba ni abubakar fil wa umar fil wa usman fil wa aliyu fil har zagu wa edufe ba ni amma da na shi dabo kakayi na wuce bushara ya ziyo ke na na hadija na ke hafsa na ke bilal na hadisi ji dabo na nabi gagaga e gimi aljanna ji ishara gimi aljanna boya zagmawo a ci haga a yau man wuce uku beta littafi wuce littafi tuga a salatu na mubasharu na biljanna zagba wada ya bushara lulu aljanna min diu tambo a ci gaga ekwayen emiye zandoro zandoro di ekwo na waji da daga min mbo bega da masalaci a annabi sallallahu alaihi wasallam wani annabi ga sahaba ji kwata ga zandoro la ekwo na da be masalaci na mulawunsu amma ga abubakar la ekwo b'a ebo chimola ya sahaba wuce wannan Allahu akbar da sahaba na jike patana na abubakar feshi zawangi jizo sallah lokaci na nabi muhammadu wa mana da ba ta jaleona ezuyo na nabi haji wa shawra bin sarawina umayyele ya nabi sallallahu alaihi wasallam ibn ulagin zagi fatima ya eh, aisha ya nabi sallallahu alaihi wasallam to ga ba su koya bai gada da bayani tiyan sifatuhu ke ka karfaci wuyi na ke kiri wuyi na sifatuhu ke boji wuji na gani bai falla na tsoci jiyu ne ya bai lami fa bayani wuce uga ba su ku gurgudu ne ga na tsoci albarka hudu bai ga cimci na tsoci fagan bai yi jama'in musulmi ji din yi din fiyo ga zan na ji za koja ja yau na tsoci har sanan gama su mai sun na ji kwata gu ga ya gwa annabi soko na ji shi zo kwata na gawa gan bai tuci soko na yi shi zo ne adizide zai rizibo coyiri zibo ya sayi duna abubakar na adda adda na gaya ki da yan alu sunna jau so ku be ya goya sahaba wuce kwanna so ci mu tayra gani be boyoyi so ci walu bai da waya sahaba shi ya nabi muhammadu ma ya bani wuce ba wangiya zai ji mai da waya na so ko kajin wani na ya ga kwata na ga kwaye guruwa ya ce dana bekin yau bai nan baza na shi umarci alkhaira a kasa kayan manci wani lotule fi na o'o oh, oh, waji fata na yi in e manci wai wani wato ga e manci wa wasa ya sahaba nabi muhammadu sha wa mai ji fata yake yau ya alijanna ya pamba betule fi haji a sazai ji la adini biya yi la kur'anu biya yi la sallawi la azuwi pata yan na jaga go bayani na ji biya yi daga ba annabi muhammadu hadisin wa wani sahaba laube daga ba zibo daga ba bi bu to kur'anu na ya bana a na ji zaban za su kwajiya na biya ji e tunguru ja tula ya ije pata su ko zai ji da akida de nan su ko kaji so ce kaji muna amfani da buwa alkhairi da buwa wallahi talla alkhairi da buwa rabbana fi lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina gillan lil ladina amanu rabbana innaka rauful rahim subhanaka la humma hamdik bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk